வாங்கல்ல வாங்கல்ல வாங்கல்ல zuciya sirrin zuciya to alhamdulillah a madadina a madadin dukkanin jama'ar da suke wannan yanki ina so zan yi amfani da wannan dama wato zan miƙa saƙo na godiya da kuma jinjinawa ga ɗan wannan mahaifa wato mutala. Ka zama abin alfahari ba ga malam sala kaɗai ba ga al'ummar wannan yanki na muka baki daya. Kasancewa ka kai ne mutum da farko daga fara kawo gudunmawa wannan yanki namu. Alhamdulillahi mutala ɗan gidan man sale ya yi karatu na zamani kuma Allah ya ba shi aiki ya haɗa shi da mutanen arziki kuma Allah ya sa zuciyarsa kyakkyawa ce. ya yi tunanin ya kamata ya wadata yankinsa da haske yanzu haka yi mana hanya ga shi za a samar mana da wuta wato mai amfani da hasken rana sola ko man eh, sale Allah ya ta makunci da haka ina kira gare ku ragowar matasa da suke wannan yanki a yi ƙoƙari idan an yi karatun nan an samu dama Ayi koyi da mutala akwai abubuwa na ci gaba da dama da muna da bukatar su da mu ma in an gano muna da bukata bayan da zamu yi ne muna nan amma kun fita kun je kun gano mana a yi kokari a ɗauko su a kawo ba iya haske kawai muke da bukata ba akwai abubuwa kala-kala yanzu misali idan ka duba abin da shafi harkar kiwon kajin nan kuna kallon kajin mu dai duk da suna da lafiya ga suna da tsumbure muna ganin su duku duku a birnin nan kuma muna da bukata idan mun cusa kaza a bakin mu mu ji ta cika mana baki mu ci mu koshi ko ba haka ba gaskiya ne alhamdulillah ai mana hanyar da za a zo a samar da irin waɗannan kwaikwayen nan timatima su rika shigowa muna samu mu ma muna cin masu daɗi ko ba haka ba to a cikin ku idan Allah ya ba da iko wani a cikin ku ya sami irin wannan damar ai mana hanya a zo a koyar da harkar nan ta kiwon kaji da sauran wasu abubuwa da mu ma garin mu zai zo ya ci gaba da yaduwa babban abin alfaharin mu anan shine yanda bawan Allah ne ya mana kokari za a samar da wannan haske wannan haske jigo ne ta fannin kawo ci gaba ta bangaren kariya a bangaren tsaro idan da haske a gari zai yi wahala rika samun matsaloli irin nan da can yara masu hali irin da bera masu bin dare su birana. rana saran na sadab an sace maka abubuwa ko ba haka ba kuna ji kuna gani a garin nan masallatai takalman mu sai mun shiga da su ciki wannan ba karamin ci ba bane ko ba haka ba yaya yaya na'am laure lafiya lafiya kalau mana kin ga na ajiye kuɗi na shiga ban ɗaki kafin in fito kuma na zo na samu an ɗauke kuma muryan ɗan talaka ɗaya na ji ya shigo gidan nan na fito kuma na samu ya tafi Ke dakata, kar ki rena min hankali. Kina nufin ɗana ɓarawo kenan, shi zai ɗau miki kuɗi. Ki je ki nema wanda ya ɗauka miki kuɗi don ba ɗana ba, ɗana ba ɓarawo ba ne bari in faɗa miki. To ko ma ba shi ya dauka ba shi ya dauka tunda muryan shi ne kada na ji ya shigo gidan nan saboda haka shi ya dauka min kuɗi. Gaskiya ki nema wanda ya dau miki kuɗi don ɗana baya sata babu ruwan shi da dauka abun mutum babu ruwan shi da kayan wani. Kin sani ne ai baki san ko shi ya dauka ko ba shi ya dauka ba bare ma shi ya dauka waye zai dauka muryan shi kadai na ji a gidan nan shi ya dauka min kuɗi. Na sani mana ɗana babu ruwan shi da sata. Ko kika san wanda ta kawo kuɗin ko ita ta koma da kuɗi? Kika san ko ita ta dauka? Wa ya miki? Idan har za ta dauka me yasa za ta kawo? Ah? ki daina goya ma ɗanki baya kin ji ko ai na shiga ban ɗauka ba ba ta fidda ɓarawo saboda haka shi ya ɗauka min kuɗi gaskiya ba zan iya guri ba kawai a nemo min kuɗi na ki je ki nema wanda ya ɗau miki kuɗi don babu ruwan ɗana bari mai gari ya dawo a matukan nan hanci don gaskiya ba zan iya ba wallahi eh gaskiya Allah ya dada shi lafiya ya fi to ai mana kokari a daure a yi koyi da wannan bawan Allah ya zama to an ci gaba da samun irin waɗannan abubuwa da haka Allah ya tabbatar da alheri Allah ya saka da alheri ma'an sala kuma Allah ya kyauta makwanci eh alhamdulillah an bar baya eh an bar baya kamar gaskiya kuma insha Allah nan da sati za a fara aikin nan to alhamdulillah ala zalika insha Allah alhamdulillah insha Allah alhamdulillah kaga kenan mun daina yawo da cocilan a ah, gare kuwa to alhamdulillah alhamdulillah malliman

Mai gida sallar kuwa. Kara na kawo maka. An kawo min kuɗin dashe ne ɗazu da hantsi. Na shiga na ijiye kuɗin na zaga ban ɗaki kafin fito kuma na zo ban ga kuɗin ba. Kuma tun da aka kawo kuɗin nan ba wanda ya shigo gidan nan sai ɗan tala na ji muryarsa. Larai yaya haka? Ban ji daɗin wani al'amari ba. yaya zan baro jama'a ina can na sulhu a fada kuma in shigo gida na a bar ni in shiga ciki ban shiga ba kuma sai ki tare da wannan labarin ko mara daɗi ina fama da yan daba da masu sace-sace ina magana akan barayi kuma a ɗauko min kungurmi a kamun cikin gidana dan tana faɗa na ne wallahi gida idan bai ɗauka ba ai ba na ya ɗauka ba shi kaɗai fa ya shigo gidan nan ba lare ni ne fa mai garin garin nan kuma sai in haifi barawo na gaya wa babarsa ta ce ba shi ya ɗauka ba zan kala ma ɗanta sata. Dare, ban ji daɗin zancen nan ba, ku ba ɗakin ki. Ku ba ɗakin ki. Duk ranar girki na sai ta ɓata min farin ciki na ba ta so ta gani ina cikin farin ciki. ki haƙuri, mu je cikin ku. Ko da yake kin ga. Ki shiga cikin. Ni bari fara wata fara hanci tukuna. Ina da wani. dukkan hanci kuma? Na ga ikon Allah sa damu, Allah na nan. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum. Abu kina ciki. A ah, me gida? Eh. Kada. Wallahi Allah ne ba.

in kana cikin duniya to ba za ka daina ganin abin kallo ba nan da yake gaina daga fada mai gari nake ai Allah ubangiji ya ƙara kawo mana alkhairai cikin garin nan kamar da wannan wannan rana ta samu na je na ji wani abin al'ajabi ko me ya faru ai abin al'ajabi ina ina yaron nan murtala oh eh na gane ai kin sai ya tafi makarantar boko eh ya je karatu to shine Allah da ikonsa ije binni i gama makarantar bokonsa sai i dawo karkarun nan sai ya ce sai nuna mana mu shi ɗan halak ne ya haifu Me gari ikira mu gaba ɗaya ya tara mu muka yi dandazo kina ji na ai ina jin ka mai gida Allah sa lafiya duk muka bude kunnuwoyin mu muna sauraron me gari sai jawabin da imani sai ya ce wannan yaro murtala eh ba shiga wasu arafa haka a bakin titi da wani abu ya haka aka sa wani dogon karfe aka sa ta haka tana haskawa ba na gaishi ba za ka ga wayan ba dogo ba sai eh, ka ga kwan Yana ba da haske mai gida. Ko solo ike ko me? So, so, sola. Sola. Yawwa sola. Wanda zaka ga haskensa a sama ba za ka ga kuma wayan da aka jona ba. Ƙwarai kuwa. Sai dai haske. Ƙwarai kuwa. Na gane shi mai gida. Na ji yara suna faɗi a sannan. Eh. To yaron nan Murtala wannan sola ita ika karkarar nan. To ya kawo mana nan garin? Shine ya kawo mana ice. Kai alhamdulillah. Ita ika mana karkarar nan. Da haka ina taya Aliyu addu'a shi ma Allah ya bashi dama. Amin mai gida ai hakan yayi kyau. Allah ya sa wannan tun da ya na farko Aliyu mu shi zai na biyu mai gida Allah ya sa amin ya rabbi wa gida wa iga wa iga a fadi an zaunar da aliyu ana cewa ai alihi ya kawo wannan abu shi kuma fa ƙarshen in Allah ya taimako ba fa sole zai kawo ba ayo dama akwai wata akwai wata wata mota da na gani wata gingimar abin ni Assalamu alaikum. Dama. Ta bawa. Ko bacci kike ne? Yawwa. Yawwa, yawwa, yawwa. ka wa ina abincin ne malam ba mu da ko ruwa a cikin gidan nan shi yasa ma ba a ɗora girkin ba in saboda Allah a ce babu ruwa a gidan nan da za a dafa abinci ai ko ruwan alwala ba to wannan rayuwa wannan rayuwa gashi yamma ta fara kwata-kwata tun safe to me ake yi ba a samu ruwan nan ni ina can muna can fara mai gari tun safe ana ta bayanan ci gaba ke zara ina za ki je haka da yamman nan da bokiti zan je ɗebo mana ruwa ne ko da kai ɗaya ne baba da yamman nan to baba ko ruwan alwala ba mu da shi man je in kawo to amma zara kin fa san yanayin garin nan idan magariba ta riga ta yi garin babu kyau da yin haƙura kin bari har da safe umma nan je ɗebo ruwa ne ko na alwala ne mu samu to sai kin dawo Allah ya tsare amin ya rabbi to shi kenan Allah ya tsare to ina takalmin naki Zan ya ɗauko shi sai kin dawo Muna can muna ta magana da mai gari ne akan magana ci gaba da aka kawo. Za a kafa mana fitila mai aiki da hasken rana. Ina yaro Murtala, mm. ɗan gidan marigayi Malam Sale. To shi ne da ya je birni ya karatu, Allah ya taimake mu ya kawo mana wannan ci gaba. Alhamdulillah, kin ga yanzu ba ni ba yawo da cocilan. Zara. Kabir. Musa. Ya kuke? Lafiya lafiya ya gida. Lafiya. Ya su nan? Wai ke ina ke ina za ki je yanzu nan da yamma haka da bokiti. Zan je in ɗebo ruwa ne mu ko ruwan alwala ba mu da shi. Na sarki. Amma Zara ai yamma ta yi. To, babu abin da za mu ci sai dai mu ce Allah ya kiyaye amma ki kula sosai fa. A gaskiya ga ni kin ga yamma ta yi. hanyar rijiyar nan dai siya ba ta da kyau sosai kula to na gode mm. sai an ji to Allah ya eh, mu maza ma ya aka cika ba ഭാവങ്ങൾ ഭാവങ്ങൾ ഭാവങ്ങൾ